يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد yan uwa jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kusan kula lehin wane duk lehin ku ne duk lehin mu duka ne ko ya kamata kasance wani gudunmuwa kan in ka sa abin da ke kawo matsala ya kamata ka zo ka shiga cikin kwamiti a magance wannan addinin namu ne gaba ɗaya kuma gaba ɗaya muke taruwa mu yi mai aiki daya baya isa kuma kamar da kuka sani wa'annan ayyukan ba ayyuka ne wanda ake a samu kuɗi ba ba wani kuɗi ake ba masu yi ba ba wani kuɗi ake ba suwa ba duk ana tsammanin a yi tare a ce na tare ne baka in kana da khibra kana da wani experience da ke sa irin wannan abin ya daina sai ka zo ka gaya mana cewa kaza kaza ne don gaba a nisanta in in na'urar ce ba mai kyau ba in kana da abin sayan mai kyau sai ka zo ka so mana mai kyau ka ce ga taka gudunmuwa duk dai gudunmuwa ke so a bai a yi aiki tare kuma a kira tare Ah, barka mu da sake saduwa a wannan masallacin na Sultan Ibrahim da Suki inda muke karatun littafin ahkamul jana'iz a kowace ranar Asabar. Yau Asabar sha hudu ga watan ah, Shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin littafin muna hakamul jana'iz yau za mu dawo karatu bayan hutu mai tsawo. za mu tashi matsala ta tamanin da ɗaya cikin matsala cikin babin da ke magana game da sallah abin da ya ba gare mu mun dawo mu kyautata niyya mu yi saboda Allah ikhlasi shine abin da ya ba gare mu ko da yaushe mun dawo karatu haka mun dawo fada da shedan mu kyautata niyya mu yi saboda Allah mu yi saboda mu shiga aljanna Allah ya yi muna zanuban mu kamar da kuke gani yau muna tare da wani sabon alaran ma shi ma ya taho domin mallami ne babban hazo ya yi muna karatu sai ce a bai ma ya karanta sai ka yi musharaka shi ma ya samu ladar karantawa ذاك ذكر أنت منا متفي فضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخنا رحمه الله تعالى ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية وقد وقفت منها على أربعة الأول عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحبست من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقصه من الخطايا كما كما نقيت وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا وفي رواية وزوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار قال فتمنيت أن أكون ذلك الميت أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطياريسي وأحمد والسياق لمسلم والرواية الثانية له في رواية وهي لسائرهم إلا أن أحمد وله والبيهقي الرواية السادسة وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الأنصار لكن في سندها خرج ابن فضالة وهو ضعيف عن عن عصمة ابن رشيد وهو مجهول ابن راشد وهو مجهول والحديث أخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن صحيح وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث حسبك malam ya ce matsala ta tamanin da ɗaya mun karanta cewa sallar jana'iza ne hukuncin sallar jana'iza eh fardu aini fardu kifaya me dalilin hukuncin zama tafi mun karanta a nan baya me asalin hukuncin ta asalin hukuncin sallar jana'iza me ne akan hukuncin ta hutun ya dade ko an manci da yawa na na'am asalin hukuncin ta wajibi ce don annabi ya yi umarni da ita amma alal kifaya domin wasu suna ɗauke ma wasu mun karanta cewa ana kabbarori ciki kabbarori nawa ke cikin sallar jana'iza na'am ana yin hudu ana yin nawa ana yin biyar ana yin nawa ana yin shidda ana yin nawa ana yin bakwai ana yin nawa tara masha Allah wanda ce takwas bai tafi ba <laughs> da shi muke karatu ba ana yin takwas ana yin tara duk sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara ta farko me yake karantawa fatihatul kitab kabbara ta biyu me yake karantawa salatin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha ta uku ka kabbara ta uku addu'a ke karantawa kabbara ta hudu ga addu'o'in da ake karantawa ta kwana a kabbara ta uku yace wa yad'u fiha bima sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam min al-adiya idan mutum zai yi addu'a a wannan kabbara ta uku sai ya yi da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu na addu'o'i shek ya ce wa qad waqaftu minha ala arba'atin na tsaya akan guda hudu wato zan kawo addu'o'i nau'i kala hudu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karantawa a sallar janaza kun ga irin wa'annan ai dole za mu haɗa sati mai zuwa ko za mu yi tambaya kai nawa ya kamata mu haɗa tun da hudu ne a biyu a tsaya biyu biyu al-awwal Eh, kala na farko an auf malik radiyallahu anhu qala an kafo daga wani sahabi da aka ce mu auf bin malik Allah ya jira shi yana cewa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala jinazati annabi sallallahu yayi sallah akan jana'iza an kawo jana'iza yayi mata sallah fa hafiztu min du'a'ihi wa huwa yaqulu ni har da ce cikin addu'ar da yake ni har da ce yana cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah kai mai gafara ya Allah kai mai rahama ya Allah kai mai gafara ya Allah kai mai rahama wa ya Allah ka bashi lahiya a cikin kabarinai ne ka sa ya zaman kwarai wa afu an Allah kai mai afu kurakuran shi wa akrim nuzulahu Allah ka girmama masauki ne inda zai sauka Allah ka sa ya kasance masaukin kwarai ne kabari ne wa wasi'in mudkhalahu Allah ka yawaita ka yalwanta mashigatai ana cewa mudkhal in udkhila mudkhal an shigar da shi an ce udkhila sai a ce mudkhal udkhila yudkhalu mudkhalan idan kuma shi ya shiga sai a ce dakhala yadkhulu madkhalan in kai ka shiga da kanka za a ce madkhalan da fathal mimun in kuma shigar da kai aka yi sai a ce sai a ce mudkhalan kun gane min udkhila ina fata mun fahimta ko eh ka kabari mutum ka shiga da kai ko kuma sashi shi aka yi sashi yi ko zaka ta ce mudkhalahu sai mudkhalahu Allah ka yalwata a mashigar shi don idan mutum ya shiga kabari Allah tabaraka ta'ala ta al'amuran gaibi kabarin na budewa yalwata Allah ya sai da ake haka Allah ya sa ramu yalwata waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad ya Allah ka wanke shi da ruwa da kankara da kuma barad barad shine snow wanda kankara da kankara da ke saukowa ana ruwa yanzu duk musu abin da ya saka ko haka ya wuce masu fadu salati abin da ya sa annabi sun san ke cewa a wanke da ruwa ko wanda suna muna a wanke da kankara bancin musan dauda ana wanke shi ne da ruwan ni da ruwan zafi ko amma yanzu annabi ya ce a wanke shi da kankara saboda ne saboda zunubi ne gare zafi zunubi zafi gare saboda idan za a wanke sai a wanke da ruwan sanyi a wanke da kankara domin wankewan ma'anawiya ma'anawiya ce Wani naqi min Allah ka tsarkake shi daga kurakurai kama na kaita kamar yadda ka tsarkake wa fi riwayatin kama yunqa in kace kama na sai ka ce saubal abyaba min danas in kace kama sai ka ce saubul abyabu min danas mun fahimta ko Allah ka wanke shi kamar yadda kake wanke ka tsarkake shi kamar yadda kake wanke ko kake tsarkake fararen tufafi ko kamar yadda ake tsarkake fararen tufafi daga kazanta mai wankin fararen tufafi ya fi komi hattara domin su in ba su wanku ana ganewa amma saura zai yi doka ya kasance ba a gane ba wa abdulhu daran khayran min darihi Allah ka canza mai wani gida da yafi gida ne nan duniya gidan nan za mu sa shi kabari Allah ya sa ya fi mai nan duniya wa ahlan khayran min ahlihi Allah ka canza mai wasu yara wasu iyalai wanda suka fi iyalai ne wa zawjan wa fi riwayatin wa zawjatan khayran min zawjihi Allah ka canza mai da mata wadda ta fi matar shi wani ɗalibin Muhammad bin Salihu Uthaymeen na kanta da wani hadisi yace canza mata ba yana nufin a canza a bashi wata bace wadda ta fi ita kanta an canza mata kamannu an ga aljanna an canza mata kamannu sai ya ga cewa ta fi ta duniya sai ya ga ba ita bace ina fata mun fahimta ko na ba ku labarin Sheikh Muhammadu Al-Amin bi Allah ya rahama kuma wannan shi ke nuna cewa canzawa ake yana karanta suwa cikin masallaci annabi sai yana karanta da tafsiri sai yake cewa idan mutum ya mutu matar shi ta duniya ita za a bashi lahira ashe akwai wani tsoho mata tana da ta yi shi sai sauye yace wallahi ma abgaha ma abgaha ban sun ta wallahi ban sun ta ta <laughs> wallahi ban sun wannan ta duniya sai duniya ga ta kama wahala ya ba shiga ajira ko ce ta zaji na da ita <laughs> kaga ai ya zan bita da kulle ke zai to ashe ga addu'a da aka wa abdulhu zawjan khairan min zawji Allah ka canza mai mata wadda tafi wadda tafi matar shi wa adkhilhu aljannata Allah ka sa shi aljanna wa izu min azabil qabri wa min azabin nar Allah ka tsarsai daga azabar kabari da azabar wuta zaka sati mai zuwa in mun zo ku zan ce wani karanta wani karanta kamar da mun ka saba dai za a karanta mu ne ita kuma insha Allah zan bare kyauta muna sauran tafai to akwai sauran ko to yayi kyau ala auf bin malik radiyallahu anhu yake cewa fatamannaitu an akuna ana zalikal mayyit hanni yi buri in kasance ni ne wanda ne rasu kare ka imani ke da ko biyar ka ji mai yayi mutu a dakarar ta kai buri ka kasance kai ne ka mutu nan tsakaninka da Allah ya zai wahala ko to amma shi imani ne ya kai kuma annabi ne kuma ko kai ne in annabi ne ka jira addu'a zaka ce ya kasance kai ne insha Allah haka ne kike sama zato kusan mutuwa tana da abin nan ko wala kad kuntum tamannawna tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu fa antum tanzurun haka Allah ce masa habbai suna cewa je yaki je yaki ko da an ka ga yaki sai ce kai suka ce kai suka wasu suna son su ja da baya Allah ya ce kun kasance tamannawna al-maut kuna son kuna burin ku mutu kahin ku hadu da mutuwa amma yanzu kun haɗu da ita sai kasance cewa ana jin tsoro amma da shi Allah ce har yayi burin ya kasance cewa shine yanzu in za a ba annabi zai ma wannan addu'a ai zaka so ka mutu lokacin in ka tsaya ba menene ko ka tsaya bare irin murayen mu Allah sauwaka ai gari ma ka tafi kawai inda zaka samu wannan ka samu ko ka samu aljanna ka samu ayahi mazunubanka a yalwata ka in baka tafi ba yanzu zaka tafi wata rana أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياق لمسلم وأن سياق إن إمام مسلم لي ورواية الثانية له في رواية رواية تدو إناك رواية تدويك ورواية الثانية إناك وفي رواية زوجة كو شين كن كن بنجيش كو Ah, wahiya lisairihim illa ahmad kuma duk sauran sun waito kaman da imamu ahmad walahu wal baihaqi riwayat salisa imamu al baihaqi ya shi adda riwaya ta uku wace ce riwaya ta uku cikin su to Na kamar riwayan biyu ɗaya ne ko wace ce ta uku kun ga dan muna ta uku ciki zauja to wace ce ta biyu in ta uku zauja ta biyu kamar yana da to wace ce ta farko na kama na kaida a'a a'a duk wanda ya faɗi a cikin bracket take sai eh, gace wa fi riwayat ibn majah wa fi riwayat ibn majah wa tayalisi anna al mayyita kana rajulan min al ansar a riwayar imam tayalisi da ibn majah mutumin da ya rasu mutum ne daga cikin mutanen madina walakin na fi sanadiha faraj ibn fudala amma cikin isnadin akwai wani rawi da ce mafaraj bin fudala wa huwa da'ifun wannan rawin da'ifin ne an ismata bin rashid shi kuma ya rawaito daga isma bin rashid wa huwa majhul saka cewa dai namiji ne an kawa sallah ko da mun ji siyaki nan namiji ne cewa namiji ne da inganta ba ina fata mun fahimta ko abu na zama gaskiya ne gaskiya ne amma ka ce riyatu cikin hadisi wannan sai ka mu ci hadisin bai inganta ba ba dole ba duk abin da zai cikin hadisi da ifi wai wai ƙarya ne yanzu misali da zaka ce hadisi an rawaito hadisi an ce yau an yi karatu a kamun jira'i gaskiya ne an karatu a kamun jira'i ko ba a yi ba amma cewa cikin hadisi gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba gaskiya bane zaka cewa namiji ne cikin riwaya cewa wani namiji daga cikin mutane mace bai inganta ba amma idan muka jin siyakin mun san cewa mun san cewa namiji ne wal hadithu akhrajahu at-tirmidhi mukhtasaran wa qala imam at-tirmidhi ya fitta hadithin a takaiciyar ce hadithun hasanun sahihun وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري محمد بن إسماعيل البخاري يكي أصح شيء في الباب هذا الحديث هذا في هذا الباب هذا الحديث mafi inganci cikin wannan babin shine wannan hadisin ina fata mun fahimta ko zaka duk addu'o'in da zamu karantawa duk addu'o'in da zamu karantawa na mamaci waɗanda suka fi inganta shine wannan addu'ar. zaka tabbata za a harda ce ta haka ne ko ba haka bane yanzu duk wanda zamu harda tunda mun za a harda cewa duk wanda zaka harda cewa dole zaka harda ce da wannan ko domin mai da Imam al-Bukhari Imam Tirmidhi ya ce Imam al-Bukhari ya ce wannan ita ce shay'in fil bab wannan addu'a ita fi inganta dukkan addu'o'in da ake karanta ma mamaci zaka zaka harda ce ta saka ce wata wanda ka gara ma bancin ita ina fatan mun fahimta ko tayyib الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على فاحيه على الاسلام ومن ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أخرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه وأبو داود والترمذي والحاكم والحاكم والبيهقي أيضا وأحمد من طريق يحيى ابن كثير عن أبي سلمة به نحوه دون قوله دون قوله اللهم لا تحرمنا فهي عند أبي داود وابن حبان إلا أنه قال ولا تكفينا بعده وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم قال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال وأعل بما لم يقدح وليحيى فيه إسنادان آخران عند أحمد والبيهقي وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه رواه الطبراني في الكبير. اي حسبك. الثاني نوع الدعاء تبي ودا أكي كرنتاوا نوع الدعاء تبي أنا أبي هريرة رضي الله عنه an kabo da Abu Huraira Allah ya da shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza salla ala janazatin yaqulu annabi san san ya kasance idan yayi sallar jana'iza yana cewa Allahumma ighfir li wa mayyitina Allah ka gafarta ma mai ranmu da mamatanmu masu ranmu da mamatanmu wa shahidina wa ga'ibina da waɗanda annan muna wannan sallar da waɗanda ma ba su nan wa sagirina wa kabirina ku kiyaye wannan riwaya ta da wa sagirina wa kabirina da yaranmu da manyanmu wa zakarina wa unsana da mazanmu da matanmu Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi alal islam ya Allah duk wanda ka raya shi cikin mu ka raya shi akan musulunci wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala alal iman duk wanda ka anshi rayuwa ta ya Allah ka anshi rayuwa ta akan imani Allahumma la tahayna ajrahu ya Allah kada ka haranta muna lada ta lada ta mu ta mun yi hakuri wanda ya rasu ko ga musulmi za su samu bacin rai ko kuma in sun samu bacin rai za su samu lada ko to shi yake Allah kada ka haranta muna lada ta ya Allah kada ka haranta muna lada hakuri wala kuma Allah kada ka samu bace mu addini bayan ya wuce wannan addu'a nau'i na nawa kenan nau'i na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake karanta kun ga wannan bai ba kowa ba ah, Allahumma kafir hayyina wa mayyitina mai rai da matacce wa shahidina wa ga'ibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana akwai wani an ka bari kowa yana ciki kuma wannan shi ake so wajen addu'a sun basil kalam na shagaya muku wajen addu'a ana son kai ta shingidawa Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma alanna wa ma anta alamu bihi minna anta muqad ana son kai ta wanda an kace Allahumma ighfir lana dhunubana shikenan duk yayi amma annabi ya ce Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna jinan ma ya annabi sai ya ce Allahumma ighfir lana jami'an yayi amma ta ce Allahumma fili hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dakarina wa unsana kun ga kowa da kowa ya shigo duk addu'ar da zaka yi haka ake so domin ana so ka nuna ma Allah kana da bukata ba wai in ika mai so mai kawai Allah ka ba mu kaza Allah ka yi muna kaza ka yi muna kaza sai ka nuna cewa komai kana bukata ce ga Allah komai kana bukata ce ga Allah wannan jin dadin da Allah yake sa yake yi yana cikin abin da ke sa a ansa maka a ansa maka addu'a طيب يكي أخرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه وأبو داود هكا إمام أبو داود يا روتوش والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي أيضا وأحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بنحوه دون قوله اللهم لا تهرنا أنا رواية إمام البيهقي لإمام أحمد باب اللهم لا تهرنا أجره ولا تهلنا بعضه فهي عند أبي داود وابن حبان إلا أنه قال ولا تفتنا bai ce wala tuzillana ba ina bata ta kun fahimta ko watan cancin kalima ɗaya aka samu Wasan sarra yahya bi hadisi inda al-hakim thumma qala sahihun ala shartu ash-shaykhayn wa wafaqahu az-zahabi wa kama qala hadithu ingantacce ne Wa'u illabi bima la yuqdahu an allan tahdisin da abinda bai kai illa da bata kai ta kawo ba wa yahya fihi isnadani akharani yahya ibn abi kathir yana da isnadai guda biyu banda wannan isnadi inda Ahmad wajen wa Imam Ahmad ya rawaito shi ta hanyoyi guda biyu wal Baihaqi wal hadisi shahidun min hadith ibn Abbas nahwahu rawahu at-Tabrani fil Kabir الثالث الثالث عن واثبة بن القعقان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم أخرجه أبو داود وابن ماجه حسان في صحيحه وأحمد بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم وسكت عليه النووي في المجموع. طيب حسنا. نوع أنا الدعاء أكو عن واثلة بن أسقى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واثلة بن أسقى رضي الله عنه يتشي النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى غوني متم من المسلمين نشكي مسلمين فأسمع fa asma'uhu yaqulu sai ni ji yana cewa cikin addu'a da yake yana cewa Allahumma inna fulana ibn fulanin ya Allah wani dan wani. fi zimmatika ina cikin alƙawalinka da kai zaka gafarta ma duk musulmi kai alƙawali shi fi zimmatika yana cikin alƙawalinka wa habli jiwaika kuma ya giyan makwabtaka da kai wato yanzu ya bin mu Allah ya koma inda kake don shi mutun mutum ya rusa ce ya koma inda Allah ina fatan mun fahimta ko dama mana Allah ne amma yanzu ya koma ya koma inda Allah faqih fitnatal qabr ya Allah ka kiyashe shi azabar kabari wa azaban fitna kabari wa azabal nari da azabar wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqqi Allah kai ne ma'abuci al wafa cika alkawali yake fi zimma shiga ko Allah ga yanin kina cikin alkawalin ka da kai alkawalin zaka gafarta ma mu'minai kuma wa anta ahlul wafa'i wal haqqi Allah kai ne ma'abuci cika alkawali in kai kai ne ma'abucin gaskiya faktir lahuwar hamu Allah ka gafarta mai kai mai rahama innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara mai rahama wannan tafi sauki ko duk ta zama ga jira layi da rabi akhrajahu abu dawud wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wa ahmad bi isnadin sahihin inshaAllahu Allah ta'ala yace an da isnadi ingantacce in Allah ya yarda وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم cikin abin da ya sani ce ingantacce ne ga Imam Ibn Qayyim shi ma ya kawo shi cikin addu'o'in da suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa sakata alaihi an-Nawawi fil majmu' Imam ya kawo shi cikin al-majmu' sharhin sharhin muhazzab ko ya kawo shi cikin al-majmu' yana ya kawo shi yayi shu bai ce ingantacce ne ko ba ingantacce bane zaka yanzu muna da addu'a kala uku wadda ake wanda su ake karantawa mamaci idan ya rasu bai mu karanta nau'i na hudu kila mu tsaya nan faddal arabi an عن يزيد بن وكان بن المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن امتك احتاج الى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بالزيادة والحاكم قال وإسناده صحيح ويزيد بن ركانة وأبو ركان صحابيان ووافقه الذهبي ورواه ابن ورواه ابن نافع كما في الإصابة وله شاهد من طريق سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أخرجه مالك وعنه محمد بن الحسن وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسنده موقوف صحيح جدا فقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعا من حديث أبي هريرة وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الأخيرة منه وهو النوع الثاني حسوك الرابع نوع الدعاء أكوى دعنا مسلسل في كرنتا ممشي أن يزيد بن وكان بن المطلب قال وزيد بن وكان بن المطلب سهاديني رضي الله عنه ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال annabi kansa ya kasance idan ya tashi zai sallar jana'iza ya tashi zuwa ga jana'iza ya mata sallah yana cewa Allahumma abduka wa ibnu amatika ya Allah bawanka ne kuma dan dan baiwarka ne ihtaja ila rahmatika ya buƙaci rahamarka yanzu yana tsananin buƙatar rahamarka wa anta ghaniyun an azabihi ya Allah kai ka wadatu da ka azabtar da shi yanzu Allah ya azabtar da mu zai samu wani abu bai samu wani abu kun ga wannan yana cikin kankancar da kai ga Allah wajen addu'a sai ma in kana neman rahama Allah ka karanta irin wannan addu'a ya Allah ka wadatu da ka azabtar da ni yanzu in wani ya azabtar da kai cikin jama'a in wani na da cikin Ka Allah kan ya ce bai sauke haushi ko kaga Allah ba haushi yake saukewa ba wajen ya sauke haushi ya huce ya dan karu ya ji ya ji wani abu amma Allah duk in ya azabtar da mu ba zai karu da komai ba zai rage komai ba don haka ya Allah kai wa anta gani ghaniyun an azabihi Allah ka wadatu daga ka azabtar da shi in kana muhsinan fazir ya Allah idan mai kyautatawa ne ka ƙara cikin kyautatawa ne Da ayyukan kwarai yake yi Allah ka ƙara mai lada akan ayyuka ne na kwarai kakka ba shi daidai abin da ya yi wa in kana musi'an idan kuma miyagun ayyuka yake yi fa tajawaz anhu ya Allah ka yahe mai ka ko mai zunubi ana mai addu'a shi ana mai sallar jana'iza rahama ce ga mutane gaba ɗaya in ka ce kai na kwarai kake to annabi sun sa ka in na kwarai kake ya Allah ka kara ma ayyukan ka na kwarai ka abakka da su dai in kuma miyagu gare ka ya Allah Allah ka yaye maka waɗannan miyagun ayyukan kaga addu'a ce mai kyau thumma yad'u ma sha Allahu an yad'u sannan annabi sun sanya wata addu'a da ya gara mai yayi ta addu'a أخرجه الطبراني في المؤجم الكبير بالزيادة والحاكم وقال sahihun wa ويزيد bin urkana wa abu rukana ta sahabiya ne yazid bin rukana wanda ya rawaito hadisin da baban shi dukkanin su sahabi ne guda biyu wa wafaqahu zahabi haka ne wa wa ibn qane kama fil isaba ibn qane ma yato shi kuma yato cikin isaba isaba fi tamyiz sahaba na wa ibnu ibn hajar al-asqalani وله شاهد من طريق سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال ya tambayi Abu Hurairah ya kake sallar jana'iza wannan wannan tabi'in sayyid al-maqbur ya kake sallar jana'iza fa qala sai Abu Hurairah ya ce ana la amrullah kun ga mun karanta nau'in addu'a guda hudu wanda annabi kai ko ga tabiyan nan amma mawqufi ya ce ga Abu Hurairah shi ga wanda yake yi ana la amrullah ukhbiruka yace na ranta da Allah zan gaya maka yadda nake yin Abu Hurairah yace ce zan gaya maka yadda nake yin addu'a cikin sallah na na ta ah haka ne utbiha min ahliha ina biyarta ko atba'uha min ahliha ina biyarta da inda aka dauko ta da gida jana'iza da mun magana biyar jana'iza ko wanda bita an kai mata sallah fa idza wubi'at idan an ka aje ta inda mata sallah kabbartu sai in kabbara wa hamidtu Allah sai in gode ma Allah in karanta Fatiha kenan sannan wa sallaitu ala nabiyhi sannan in wa annabi ne salati thumma aqulu sannan kabbara ta uku in ce Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika ya Allah wannan ka ne kuma dan baiwarka ne wannan mutumin wabnu amatika dan ka ne wabnu amatika kuma dan baiwarka ne mace kana ya sharu Allah ilaha illa anta ya kasance a duniya yana ke zuciya babu abin da ya cincinta bauta da gaskiya sai kai wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma yana shirya cewa annabi muhammadu bawanka ne ka ne wa anta a'lamu bihi Allah Kafin ni sani ne in haka yake Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi Allah ka fi sani ne Allah in abin kwarai yake aikatawa sadda yana da rai ya Allah ka ƙara mai ga abubuwa ne na kwarai wa in kana musian in kuma mummuna aiki yake fatajawaz an ati. Allah kai mai mujawaza kai mai afuwa kai mai rangwame daga mugu aikin da yake yi Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kakka haranta muna lada ta mun yi hankuri ya koma gare ka musiba ta same mun yi hankuri ya Allah kada ka haranta muna wala tafkinna ba'dahu ya Allah kada ka ficintar da mu bayan shi ka sa mu mu kauce ma hanya bayan ya rasu akan musulunci ya bamu akan musulunci sai mu canza za ko da yaushe mutum bai da bai da tabbaci ga kanshi ko yaushe addu'a yake yi Allah ya tabbatar da shaka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan karantawa kenan أخرجه مالك وأنه محمد بن الحسان بن الحسن وإسماعيل القاضي في فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم haka Ismail al-Qadi ya kusa cikin wani littafi na fallar salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa sanaduhu mawqufun sahihun jiddan isnadi ne mawqufi wato ga Abu Huraira kuma ingantacce ne zaka yanzu muna da hudu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na biyar daga Abu Huraira wa qad saqa min hudu'a. Imam al-Haythami ya kawo addu'an marfu'an min hadisi Abi Huraira ya kawo cewa annabi yayi ta kun gane yanzu ko Imam al-Haythami da ya addu'a sai ce annabi yayi ta rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu rijalus sahih watan wannan harika akwai wanda ya kawo ta Imam al ya kawo ta matsayin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai mafi yawa sun kawo ta daga maganar wa Abu Hurairah wa kad taqaddama bi lafdin akhar ta wuce mu irin ta da wani lafazi fihi al-jumlatu al-akhiratu minhu akwai jumla ta karshe wani lafazi ne kenan na biyu ko wa huwa an shine nau'i nau'i na biyu wace jumla ce Allahumma la tahrimna wala tafkin na tafsinna ba'dahu ina fatan mun fahimta ko to kai yanzu muna da addu'o'i nau'i biyar sati mai zuwa guda biyu muke so da ta farko da duk wanda ka haɗa ce amma dai ka haɗa ce muna iya cewa duk wanda ka haɗa cewa cikin waɗancan marfu'an sannan ka haɗa ce wannan ta Abu Hurairah kuma babu babu ne tsari ce insha Allah tabaraka wa ta'ala ana kamata mu tsaya saboda bakin da muke da su kamar da kuke gani muna da baki muna da Sheikh eh, Ibrahim bin Sulaiman wanda yake ɗaya daga cikin manyan malamai ne sannan kuma shi ne wakilin hai'a a nan Najeriya sannan muna da Sheikh Zafar Ali Zafar wanda yake yana cikin shi ma yana cikin manyan malamai waɗanda shi kuma a Ghana yake a matsayin Ghana an turo su ne a cikin manyan malamai da sauriya ke tura kasashe daban-daban domin su kula da harkar karance-karance da ake su masu yin musharaka su ba da su ba da shawarwari ana iza su a kasashe daban-daban za ka zanga gabatar da sheikh ibrahim bin salman domin ya ce muna ya ce muna wasu kalmomi da za su amfanin mu a cikin wasu ɗan lokuta 'yan kaɗan watan fa'ida shine dai shi musulmi ne ya zo ne ya ga na tabbata ya zo ne ba mu shawari amma shi ma sai ya ga wasu abubuwa da suka burge shi kila irin wasu abubuwa da ba a yi nan shi abin nake tsammanin zai zai zai mamaki ne ga mun sa littafin jana'iza muna karatu ana ta dariya tunda shi bai ji abin da muka faɗi ko in nake muka na sau kankace da dariya kuma littafin jana'iza ne duk wanda bai ji yayin da muke shi abin da zai ba shi mamaki kenan to wannan ba jana'iza ne suke karatu ko kuma ga suna ta dariya abin ya ba su dariya ko su Allah wanda suka wuce kawai ke mutuwa insha Allah mun san za mu mutu mu insha Allah kuma Allah ya gafarta muna wajen karatu ne ke tawa هكذا da يا فضيلة الشيخ كما ترى هؤلاء طلبة العلم جمعوا آه، لهذا الدرس وهذا الدرس أسبوعيا درسنا فيه شفاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ نصر الدين الألباني فلما أكملنا أتبعناه بهذا الكتاب فالآن مرحبا بكم ما شاء الله آه، مسرورين برؤيات آه، ينتظرون منك بعض الكلمات التي تفيدهم فجزاك الله عنا خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال دروس, قال دروس العلم وهذه آه، وطالب العلم يستغفر له حتى الحيتان في البحث تستغفر لطالب العلم والملائكة تضع أجنحتها رضا بما يفعل والملائكة تبحث حتى تصل مثل هذه الجلسات والدروس ولكن طالب العلم لا بد أن يجمع بين أمور كثيرة من أبرزها كما بوب العلماء الإخلاص ولذلك ذكر ولذلك ذكر ذكر في الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذه النية هي مدار العمل وكل عمل وكل عمل يقوم به المسلم لا بد أن يقوم على شرطين أو على ركنين أولا أن يكون موافقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم اتباعا لهذا الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن نتعلم أمور ديننا إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره فلا يؤخذ به كائنا من كان هل تحتاجون الترجمة؟ هل تفهمونه جيدا؟ لأجل لأجل غيره طيب لأجل من يستمع من وراء الكاميرا ها؟ طيب الاغلبيه يفهم اذا انتهيتم انتم ملخص في هذا فذكرت ان الامر الاول ان يكون موافقا عن عن موافقا للرسول صلى الله عليه وسلم الامر الثاني ان يكون خالصا لله سبحانه وتعالى فكل عمل يعني مهما كان ولو كان قليلا اذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يتقبله ويبارك في هذا العمل ولذلك كان الصحابة والسلف الصالح يتذكرون النية كثيرا ويجددون النية لأن القلب يتقلب ولا يكون على حال واحدة ولذلك كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته وسجوده دائما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك هذه هذا أمر الأمر الثاني هو أن يتسم طالب العلم بالأخلاق الإسلامية كثير أو بعض طلاب العلم تجده يجتهد في طلب العلم ولكن يكون في الأخلاق ضعيفا يعني لديه ضعف قليل فلا بد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان متبسما وقال وتبسمك في وجه أخيك صدقة لا يدفع مالا وإنما يبتسم كان يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يكون قلب الإنسان سليما خاليا من الحقد والغل وأن لا يحقد على أخاه وأن كل يوم يتصدق بعرضه للمسلمين ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسامح جميع المسلمين الذين خالفوه فهو دائما قلبه سليم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث مرات يخرج عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة ثلاث مرات ثم بحرص أحد الصحابة عبد الله بن عمرو تبعه حتى وصل إلى بيته وقال أنا تلاحيت مع أبي يعني اختلفت مع أبي وأريد أن أبيت عندك فقال تفضل فبات عنده الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ليرى كيف يعمل هذا الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فلما جاءت الليلة الثالثة قال يا أخي والله إنني لم تكن بيني وبين أبي أية مشكلة وإنما كنت أريد أن أتعلم كيف تعمل حتى بشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة قال والله ما رأيت يعني الذي رأيته هذا هذا الذي أعمل فاستغرب الصحابي ويعني كيف هذا العمل ثم أتبعها بكلمة صعب يعني صعبة على من يعني صعبها الله سبحانه وتعالى ولكنها سهلة على من وفقه الله قال إنني أبيت وليس في قلبي غل لمسلم حتى قال الصحابي رضي الله عنه من يقدر على هذا من يقدر على هذا ولذلك لا بد في المقام الأول أن نصفي قلوبنا بيننا وأن يكون الاختلاف بيننا اختلاف اجتهادي وليس اختلاف تضاد ليس اختلاف أن أثبت أنني أنا, أن أنا الذي أعرف الصحيح وأنت لا تعرفه كثير أو بعض مشاكل التي تحدث بين طلاب العلم أن إنسان لديه أدلة والآخر لديه أدلة فيختلفان ويصل إلى أن يعني يبتعدان عن, عن, بعضهما وهذه ليست من صفات أهل العلم صفات طلاب العلم أن يكون قلبه سليما أن يجادل بالحسنى أن يقول كما قال الشافعي كلما اختلفت مع رجل أو جادلته وددت انظر إلى العالم الرباني وددت أن يخرج الحق على على لسانه فهو لا ينتصر لنفسه وإنما ينتصر للحق الصحيح ولذلك أنبه الجميع أن يسعى إلى الكتاب والسنة ويتمسك بهما جيدا وأن يبتعد عن البدع ثم يا إخواني الكرام والله إنني فرحت لما رأيت هذه الوجوه وأذكر نفسي وأذكركم بأن نشكر الله سبحانه وتعالى فأنتم قد اختاركم الله فقد اختاركم الله بين كثير من المسلمين حتى جاء بكم إلى بيته فهذه نعمة عظيمة ليست من جهدي وليست من جهودكم والله وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى أتى بنا إلى بيته أعظم بيت ولذلك لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن لا نمن على الله أن لا نمن على الله نقول أنا صليت وأنا حضرت الدرس هذه من مداخل الشيطان إخواني أحذر نفسي وأحذركم من مداخل الشيطان فهي التي تحبط عمل الإنسان يبحث الشيطان حتى يرائي الإنسان بعمله وحتى يقول أنا حضرت وأنا حضرت لا يبحث الإنسان عن هذا وإن وإنما يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى فإذا رضي الله سبحانه وتعالى عنك بان ذلك في وجهك وبان ذلك في بركتك وبركة بيتك واحرص يا أخي المسلم على إخفاء عملك ولا ت... وكلما كان العمل خافيا خالصا لله سبحانه وتعالى كلما أثمر في حياتك وأثمر في بيتك ثم أخي الكريم لا بد أن تتميز عن غيرك من المسلمين ما دمت طالب العلم أن يكون لك صلاة وأن يكون لك طاعة سنة وتر صلاة لا يعلمها حتى لو استطعت أن لا تعرف زوجتك أو أختك أو والدتك عن هذه الطاعة فلتحرص عليها حرصا عظيما ولتخلص فيها وليكون لك إذا استطعت صدقة ولو بسيطة ولو قليلة فالله سبحانه وتعالى قد يوفقك وقد يدعو لك إنسان مسلم محتاج فتبارك في حياتك أنا لا أريد أن أطيب إليكم والحديث طويل ولكني أحببت أن أشارك مع شيخي الشيخ الفاضل الذي استفدنا من علمه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمله وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يبعد عنا وعنه العجب وأن نكون من المخلصين ومن عباده الطائعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رتق الهريم الوقت كم؟ خمس دقائق بس كلهم مكملة خمس دقائق قليلة يا ما ما ما خمس دقائق تأتي بنا ولا خمس دقائق هذه مشاركة مشاركة تؤجر بها إذا قبلها الله منك خير من لعلك تبدل ليس جيد الآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين عليه الصلاة والسلام التسليم وفضل الله سبحانه وتعالى علينا أن يوفقنا لمثل هذه المجالس الطيبة العظيمة التي تذكر في الله سبحانه وتعالى أما عن طلب العلم فقد سمعنا فضله وأنتم طلبة علم تعرفون ذلك ولكن ماذا نعمل بعد طلب العلم؟ هذا الكلام عند الزوجة أم نخرج في سبيل الله نصلي في الله إن كان النوم عند الزوجة في الجنة فالسلام عند زوجته وإن كان الخروج في سبيل الله والدعوة إلى الله وإنقاذ الأمة من الجهل والبدع هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم فلماذا يبقى الإنسان حولها هو لا يخرج من بيته فقط يطوف حولها عند زوجته هكذا كأنه الحرم لا بعيدا هل هذا هو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم فالصحابة ماذا فعلوا؟ رضي الله عنهم منهم من مات في في آه، أقصى روسيا ومنهم من مات في الصين ومنهم من مات في الشام في غزة موسى وغيرهم تعرف يعني التاريخ والسيرة ولكن نحن في هذه الأيام الواحد منا فقط ينظر الى يعني منطقه بسيطه لا تتجاوز اشياء آه، امتار او كيلوات بسيطه بس فقط هذا حدوده وهمه شهواته كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يمسح فلا يبالي بدين الله سبحانه وتعالى إلا فقط صلاة يصليها هكذا هل هل هذا هو دين الله؟ الإنسان يصلي صلاة لا ليس فيها لا خشوع ولا خشوع صلاة ضعيفة هزيلة العلم يأخذه فقط لأسعد الناس والقرآن فلان هكذا هكذا يفعل بعض الناس والله ثم والله الذي بعض الناس يطلب العلم ليظهر انت امام الناس فذا هذا العلم اول من تتعاطى به النار هذا منهم قال القرآن الذي يقرأ القرآن لأجل يقال قال فقد قيل خذوا النار فسمعتوه عن الشيخ وسمعتوا عن تحضرونها فلذلك على المسلم أن إذا الله عز وجل علمه أن يبلغ دين الله بلغ عني ولو آية ولما روى ابن الجماعة مقالة بوعاء وبلغه ألف مبلغ أو على إيش؟ من جامع بلغ دين الله سبحانه وتعالى واعلم أنه على قدر جهدك وعلى قدر توحيدك ينزل منزلك بالجنة بإذن الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا آه، وإن الله لمع المحسنين فنحن يا إخوة إخواني في هذا العصر والله أن الدعوة إلى الله فرض عين والله فرض عين وليس فرض كفاية لماذا؟ لأن الأمة تحترق في الشهوات والشبهات ونحن نتفرج يمينا وشمالا فإن إذا أردت العلم فلتنفق في سبيل الله هذا العلم فتدعو إلى الله سبحانه وتعالى فلتجاهد على أن يكون هذا الدين هو أولى أولي أولي, أولي مهماتك أنت تكون أنت هذا ديني أنت قلت هذه زوجتي وهذا بيتي وهذه سيارتي لماذا ما تقول هذا ديني أيضا لا بد أن تقول هذا الشيء أن هذا ديني مسؤوليتي أن أبلغ دين الله سبحانه وتعالى مسؤوليتي أن إذا رأيت الباطل يأتي عندي يعني شيء من كيف أنا أقوم بتبليغه بعض أهل السلف يقول إنني أرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فأبول دم ليه؟ لأن عنده حرقة على الدين لأن هذا الإنسان يحترق من الداخل هذا الإنسان يعرف ما معنى الإنكار إنكار المنكرات فيا أخوة في الله لا أريد أرفع صوتا ولا أريد أكتب سلاما ولكن كيف نحن نقوم بالدين في حياتنا إذا أنت طبقت الدين في حياتك صار لدعوتك أثر صار لدعوتك أثر إذا أنت صليت كما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم صار لدعائك أثر ولكن نصلي صلاة أنتم تعرفون ماذا أحوالها لو قرأ لو صلى الإمام خمس في العصر صلينا خلفه وأنا أقول سبحان الله يعني كل مشغول فإذا أردت أن تنجح فعليك بأن أن تصلح صلاتك عليك إذا أردت طلب العلم فعليك أن تخلص في ذلك إذا أردت أنت أن يكون لك منزلة في الجنة فليكن دائما تواضع شعارك فليكن دائما ان ان الله مع الصابرين فليكن دائما ان ان الدنيا لا شيء فليكن شعارك الفردوس لا تقل يا ربي اعطي الجنه فقط فالقل اسالك آية الفردوس الاعلى في الجنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ينبغي ان يكون لك همه همة عالية همة عظيمة فإذا صرت من هؤلاء أصحاب الهمم العالية فاعلم أن الله عز وجل سيرفع درجتك في الدنيا والآخرة واعلم أن الله سيكفيك أمور دنياك وأن الله سيكفيك أعدائك وأن الله سينصرك وأن الله سيعينك فلا بد أيها الأخوة بالله أن أن يكون لدينا الجهاد الحقيقي ليس الأعظم جهاد الآن هو أن تجاهد آه، بالدعوة إلى الله يقول أحد المشايخ أن الجهاد بالدعوة إلى الله أفضل من الجهاد في سبيل الله في البندقيه لأن الجهاد بالبندقية سهل على الناس أن يأتي ويشارك معركة وينتهى من الأمر لكن جهاد العلم جهاد الدعوة هذا يحتاج منك إلى وقت طويل يحتاج منك إلى عمرك كله ستين سنة في الدعوة إلى الله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه آخر آخر درس في 29 رمضان قبل وفاته صار أحسن درسا في رمضان اللي مات فيه وكان في جدة وقال له ابنه يا أبتي قال له الشيخ العثيمين رحمه الله يا ابني أخرجني من المستشفى كان لا لا يستطيع يعيش إلا بالأكسجين ويقول يا ابني أخرجني إلى إلى الحرم يا ابني أخرجني الحرم أما أن تخرجوننا المستشفى ولا أنا أخرج بتكتي الآن هذا الشيخ رحمة الله عليه الذي علمنا ما معنى العلم وماذا وماذا عن الدعوة يقول ابنه ما استطعت أرفض طلبه قلت جهزنا سيارة إسعاف وذهبنا به من الجدة إلى مكة وجد الحرم في 29 ليلة 20 زحام الحرم صعب يدخله وجينا بالشيخ عن النجارة ودخلنا الحرم يقول بلى فإذا نحن يعني في المجاهدة على الأكسجين بين بين رجليه فإذا به شيخ يقوم قال يلقي الدرس بعد التراويح قال أحد بعد التراويح ألقى درسه يقول ابنه أحسن درس في رمضان هذا درس الذي يلقاه الشيخ قال لما انتهى من الدرس قال قال الشيخ يقول حضرتك شفت يا بني لو جلست في جدة هل سيأتي هذا الأجر؟ هذا هو يقول يا بني لو جلسنا وقعتك في جدة هل سيأتينا هذا الأجر انظروا إلى همة الرجال رضي الله ورحمه الله علماء الأمة علماء الأمة فليكن إن شاء الله شعارك أن تكون الشيخ عثمان فودو <laughs> أي كن عثمان رضي الله رحمة الله عليه كن ابن باز كل من اليمين لا تقول كعكول كالشيخ ظفر او الشيخ ابراهيم او الشيخ فلان لا هؤلاء مشايخ لكن انا لا اريد هؤلاء انا اريد ابن باز انا اريد اليمين انا اريد عثمان فوجو انا اريد الابطال انا اريد الرجال هذا لا يكون الا بجهد وتضحيه واخلاص وتوبه وانابه وصلاح حقيقيه حتى تكون مثل هؤلاء وفقكم الله لو في وقت اعطيكم ساعة واحد كامل الله shek na farko shek ibrahim uh, ya yi muna magana akan abubuwa da yawa a takai minti biyu zan fassara shi na farko akan niyya na farko ya kawo hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun kawo wajen aljanna wajen aljanna ku kawo kuka ce wai aljanna ina aljanna yace ma kawo yin karatu gudu wajen karatu eh nan kenan Allah kuma ai muna muna muna fata cewa ya kasance muna cikin wani nau'i ne na aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan yayi muna kera ga niyya kyautata niyya wajen karatu da sanin muhimmancin niyya sannan ya ce muna aiki da karatu aiki da karatu yace ta halayen annabi sallallahu alaihi wasallam muyi koyi da halaye kai zan karatu ne muke ta yi ya taba ka kai ne ahli sunna kai ne mai cin amanan mutane kai ne mai kaza duk wanda ya mu'amala kai bai jin daɗi ba wannan ne sunna ba sunna shine ka kama mutane huska ka jawo wasu ga jiki kai musu nasiha ka kyautata musu ji daɗin mu'amala da kai yadda su, ka ji daɗin mu'amala da annabi suka musulunta kafin ya yaƙe su zaka wannan shine halin kwarai sannan ya magana cewa mu ji tsoron Allah kan mu nemi ilimi domin mu yi jayayya da shi ya kawo magana imamu Shafi'i imamu shafi ya ce wallahi ban taɓa jayayya da wani ba ta karatu ta ilmi face na yi roƙon Allah ya sa shi adda gaskiya ba ne adda gaskiya ba in gane in biye shi wata imamu shafi ba kai ne yake wa ba gaskiya yake wa Gaskiya duk da take in biye ce yau ka samu shi na neman ilmi domin ya nuna shi malami ne domin ya jayayya da wani domin ya faɗa da wani gaba ya ce mu ji tsoron Allah mu ce ima ce muka ciki yanzu muna nan masallaci muna karatu wani na can yana wani harkar da ba mu ba saka mu gode mu Allah mu ji ima ce kan wa Allah goyi mu ce da masallaci nayi yi karatu mu gode mai akan yayi muna ima mu yasa wata mu gode wa maka wata mai goyi mu ce ni na koyi ne ina zuwa masallaci ina zuwa ina zuwa abin nan yace mu ji tsoron mu ji tsoron mu mashiga shaytan shaytan yana da mashigo ta mashiga ta hanya da yawa ina maka ni mallami nake ana taruwa wajen karatu na ni na iya ina wa'azi ni na iya sai shi ne shi kuma ya sa maka girman kai sai aikin kai zo gaba ɗaya ya lalace sannan ya ce ku yi kokari dole kana neman ilimi ka samu bambanci da wanda baya neman ilimi dole sai a ga bambanci a ga bambanci ta siffar ka ta sallar ka ta komai naka a ga bambanci da wanda bai neman ilimi wannan shi ke nuna cewa ka yi aiki da ilimin da kake yi ma ya zama shek zafar shi ma ya yi mula magana game da aiki da ilimi aiki da ilimi Ya ce mu tashi mu yi da'awa kun ji lokacin da yake cewa da'awa zuwa ga Allah yanzu wajibi ce fardu aini ce ba fardu kifaya ya ce saboda ne saboda mutane sun shiga cikin shawa da shubuhoyi abubuwa sun lalace da kamata ku tsaya muta inda matanmu da ƴan uwan da saura ya kamata mu fita mu yi ta mu yi ta da'awa zuwa ga Allah ya kamata a ce an samu kana wani aiki na ibada a matsayin ka na tsarin ilimi wanda babu wanda ya san shi ka ka kuma kanka alƙawari za ka yi aiki na ibadan da babu wanda ya san shi in sallah ce ta dare Aisha radiyallahu anha annabi shi ya sallami sallah wata take sanin yayi wata ba ta ma sanin yayi wani aiki da abokinka bai sani da yace ko sadaka ce zaka samu ka dinga yi ko da yaushe wata sadaka da ce kare su ba wanda ya san kana wannan sadaka ko wata sallah ce ko wani azumi ne wani abu da tsakaninka da Allah ya kake yi ka san kowa ya sani da yawa da shi magabata an ruwaito su suna ta suna ta irin haka sai yace mu yi tawabu mu kankantar da kai alamar ilimi ke da kankantar da kai akwai labari da zan ku sati mai zuwa game da wannan matakan ilmi kusan yadda ilmi yake mu yi tawabu mu kankantar da kai kuma mu tashi mu dage wajen da'awa zuwa kira ga Allah ya bani labarin da ba su mu labarin da ruhe da shi karatu kafin mu je na Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen lokacin da ya zo karatu lokacin da ya zo karatu ya ce a hisai na ba ku labarin ko cewa a hisai asibiti cikin abin da ya faɗi yanzu wanda ni ban sani ba ashe ce ma ɗane yana asibiti likitoci suka ce baya iya hitowa ya ce lalle sai ya fito da awa ɗane ke jinya ya ce lalle ya ce ma ɗane hito mu sai ɗane ya ce likitoci sun ce ba ka hita da ya ta matsa mai sai ce ko ka hito mu ta yi wallahi ko in shiga tafi haka ya ce mamu sanar zai ko in shiga tafi in tafi ya ce aka zo da shi ga ya wuri ya cika babu yadda za a yi aka zo da kyan aka samu ga oxygen oxygen ana samun oxygen yana sheda amma yana yana yana magana yana samun oxygen yana sheda amma kuma ya tsaya yi da awa yake da aka kare sani ya ce wallahi shi usaimin rahmatullah bai taɓa darasi mai kyau irin wannan darasin ba shi ne darasi na karshen rayuwa ce cikin darasin na saurari darasin ba samu gani ba na gaya wanki shi ya ce bai kamata a ce musulmi suna amfani da kalanda waɗanda ba musulmi ba duk da amfanin wannan darasin ban taba amfani da kan kayayyar wajen karatu ba dai ya gama yake cewa yake ce madanai yanzu yake faɗi yake ce madanai to ni ka gani yanzu inda bamu tawala wannan ladar ta kubce muna kuma ga mun so kuma bamu mutu ba kaga ga rayuwar yake na madanai inda bamu tawo ba yanzu aka masa aka ji magana likitoci wasu ce ka an fito da yanzu wannan ladar bamu same ta ba za ka ji yadda himma take ka ce duk yana son ku zai irin Sheikh Usman bin Fodiyo yana son ku zai irin Bin Baz yana son ku zai irin Uthaymeen kar ku zai irin shi ko irin shi ko irin ni ma mu nan zai ina wurin zai bin ba insha Allah ko wata yi kushe wannan ko insha Allah Allah ubangiji ya kafa mana gaba dai Allah ya saka mu sai ne kuma alai idan ho bil masjid la ilaha illa la ilaha illa يصل الطلاق يعني لماذا ممكن إيه. يستقبل ممكن شيء إيه. إيه. ولكنه يعلم الشيخ ان العمل المت... ان الاستغفار عمل اسلامي نعم. وان الدعوه تعليم الفتوى نعم. عمل ولذلك نريد نعم. ايضا ان لو في وقت عند الرجال ان نفرق بين الفاضل العمل الفاضل والعمل ايش؟ المفضول لان طالب العلم اذا ما يعرف العمل الفاضل المفضول هو يذهب الى المفضول الفاضل tsaye ya ce ya sa muku Muhammad bin Salau sai ni ma na wannan labari to in ya ciro sallah ka hanya kuma gida karatu ake ana fitawa gare shi shi sai na fara tafan da aka sauke an sauke su ne kawai daga masallaci zuwa gida ne dama shin Muhammad sallallahu in so daga gida ne ba ba su da lokaci ko kaɗan na batawa in ya hito da gida ne zuwa hamsu salawat kai ya kawo masallaci lokacin yake tilawa ta Qur'ani lokacin yake da lokacin hada Qur'ani lokacin da yake kuma da gida su ma ko akwai littafin da ake karatu ha akai ai sabbin littafin haka ne lokacin sallar asuba ga wanda ake lokacin azhar kana ke rahmatullahi alaihi Thank you. لا تكون جبرة بالأرضية حتى يكون أمريكا وأنا أحسن من وأنت تكون صريح ولا kun ga watan ni ba sai da zance muku ba kun ga karatu to ce yanzu za su yi tambaya abinda suka yi za su yi tambaya akai kuma duk wanda ya ansa yana da naira dubu biyar <laughs> watan duniya ba ta da kyawu amma ya yi amfani da ita ga abin banza ko haka ne ya da kyawu ya kasance yanzu ji mu ji matsalolin mu Allah na da'awa gaba ɗaya yanzu mallami ya zo ya ce ya ba naira dubu biyar ya duk wanda ya ansa na yi mallami da karatu gare shi sunna abi dawud shek musu musin abba idan muka gama karatu wata ruwa cikin karatu dai sai ce sun kuɗi ya rubuto a bashi <laughs> haka da yana cikin karatu sun kuɗi ya rubuto a bashi <laughs> sai aka rubutawa na taɓa samun rana guda ya bani naira dubu saba'in ya ce kuma ya wannan kawai kuɗi ya rubuto a bashi kun ga wannan kuɗi ya ba su da matsala ko sun fi rashin su wai sun fi rashin su wanda aka matsala wanda ke shigar tasowa daga hanyar Allah hakan zai tambaya daya shek ma zai tambaya daya cikin karatu ne wanda ya ansa tambayar ta farko za a bashi kyautar naira dubu biyar don amma don Allah ku da su don Allah ku da su kai wani tambaya sai su'al al-awwal su'al al-awwal su'al al-awwal الفقرة الأولى عن الجماعة والفقرة الثانية ستكون عن الكلمة التي الخير وصول الجنابه هل هناك صيغه واحده في الدعاء للجنائز هذا جزء الجزء الثاني آه، ما هو الدعاء للطفل اذا كان الميت طفلا فما هو الدعاء له إيه، ما لا الدعاء للطفل طيب اذا جيد ما ما ما ياتي بالصيغه لا هل هناك هل هناك صيغه موحده للدعاء هذا السؤال طيب من يعرف يجيب من يعيش فيه ما كان بيقول كلمة هذا فضل لا يكره السؤال قال قال السؤال من أعرف فليجيب أي كره السؤال من فضلك هل هناك صيغة موحدة للدعاء على الميت يعني لا الفاظ هل في الفاظ موحدة ولا في روايات أخرى ما فهمت السؤال انا اريد ان تتكلم عن السؤال ليس في لا نعم او لا سؤال يتكلمون حتى في ثلاثه ادله عندنا من يذكر لنا يعني احد الادعيه التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم طيب من؟ كنت اقول لك هذا لا لا يسمع لا لا لا كل ما يعني ياتي بدعاء يعني دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم للميت طيب طيب طيب تفضل اللهم اغفر وارحمه واعف عنه واعف عنه نريد اخر نريد اخر دعم دعم طيب تفضل تفضل الله اكبر وحمده والحمد وافعله واتيه واكرم نذره وسال دخله مدخله وسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الثلج اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله جزاك الله خير تريد تموت الان؟ انت مستعد؟ مستعد للموت الان؟ السؤال الثاني ليس السؤال يعني نفس سبع السؤال الفقره الثانيه انا ذكرت ركنان او شرطان للعمل الذي يعمله المؤمن ما هي الشرطان؟ هذا هو النيه والاخلاص ما هو العمل الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي بالجنة ماذا عمل هذا الصحابي لما ذكر هو هو ذكره ابن انا لما تكلمت خرج رجل جاء رجل متوضئ ثم دخل على الرسول صلى الله فقال يدخل عليكم رجلا من اهل الجنه ماذا عمل هذا الصحابي حتى يدخل الجنه؟ عمله هو ليس له حاقد في في قلبه يستحق <laughs> جائزه بعد الموت <laughs>

man yuje ma dawul himmal aliya da da'i a ba su eh man yuje هو هو وقف هنا يجيب دور الهمة العالية الهمة العالية هو يتكلم عن الهمة العالية ما يتكلم عن الهمة العالية ماذا تعمل للداعية نعم ماذا تعمل للداعية ما دورها ما دورها ما دورها